da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu raro salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da niya sai kuma Alfa rediyo a can kuma a kasar Ghana da shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa Safina ta sada dangi. sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma sha biyar ga watan Fabrairun shekarar 2018. haka ita za mu yi ɗin kamar yadda muka saba ɗin safinatu inda za mu yi magana game da lafiyar jikinmu musamman maza abin da ya shafi bangaren abubuwan da ke da nasaba da saduwa da matsalolin da ka iya biyo baya. Mm, har ma da yadda idan wani ciwo ya kama namiji da mace akan maganar saduwa sai ka ga an bar mata da zuwa neman magani amma mazan sai su nuke. <laughs> Za mu so mu ji me kuka sani kan wannan batu. Haka yake to game da abin da suka sani ɗin Mustapha Muhammad ya ce salam yau da gobe ai lafiya dai uwar jiki ce abin da ya kamata shine ne kawai mu tsara kanmu daga duk wani abu da zai gurɓata mana lafiyarmu domin an ce tsalle ɗaya shi yake jefa mutum rijiya amma sai yayi dubu bai fito ba a huta lafiya. To bayan ji amsoshin tambayar da muka muku kuka ba mu amsa za kuma mu tuntubi ta bakin ku inda za mu ba layin waya a lambar mu ta alama tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan kuma za mu tattauna da likita Dr. Ujudu ah, Musa a Najeriya inda za mu ji ya lamarin yake ne a likitance. To kai tsaye bari mu je ga amsoshin naku na tambayar da muka muku din game da cewa me kuka sani game da lafiyar jikinmu akan abin da ya shafi lafiyar maza musamman ta bangaren abubuwan da ke da nasaba da saduwa da matsalolin da ake samu. To saƙon da ke hannuna na farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa ya ce hakika muna iya magana masu iya magana sun ce ah, lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke tabbas akwai matsaloli da daman gaske da ke damun maza wajen saduwa kamar su ciwon sanyi da basir mai tsiro da sauran cututtuka a saboda haka ya kamata masu waɗannan matsaloli su dinga tuntuɓar likitoci domin ba su shawarar abin da ya kamata su yi domin kawo ƙarshen matsalar. Sai Shehu Adamu Rijau ya ce to fa To akwai matsaloli da dama da ake samu tsakanin ma'aurata ta bangaren saduwa, kamar mm. raunin namiji wanda zaka ga baya iya wadatar da matarsa yayin saduwa, ko kuma ita macen ba ta iya jura daukar dogon lokaci yayin saduwar. Hakika wannan wata matsala ce da ke matukar eh, tarnaki ga zamantakewar ma'aurata. Yana da kyau dai a nemi magani domin gudun shiga haƙƙin juna. To sai kuma Buhari Yahaya Guru ya ce sun haɗa wannan sako ne tare da Adamu Habu Umar Nyanga Allah sani faɗa daidai ya ce hakika akwai wasu cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar saduwa kamar haka cutar kanjamau cutar sanyi da kuma cutar rana da dai sauransu mun gode ku tashi lafiya to ba ma wannan cutar rana ake cewa mm. eh, Sai Aminu mm. Adamu Malam Maduri ya ce mm. salam yau da gobe mikiya mai hangen nesa mm. tabdi mu dai a wannan fanni sai dai mu baza na zomo mu saurara domin ba mu ƙara su ba saura kiris mu network don haka muna jira ku tashi lafiya oga Usman da madam hafsat da safina ta ma muke tare yau <laughs> ya ban dariya ba za wani ya wuri to zai a hau network sai dai shi kuma sade sa'idu daura cewa ya yi yau da gobe lafiya uwar jiki hakika lafiyar jikinmu akan abin da ya shafi lafiyar maza kuta kenan ta maza din kenan mm. wani abin kulawa ne ganin rashin lafiyar maza a wannan bangare yana kawo mutuwar aure da fatan za ku tashi lafiya kuma kin eh. san dama irin wannan darasin dole sai an faɗi gaskiya fa mm, mm. yawwa sai abu abdul shakur ahmed umar ya ce assalam yau da gobe matsalolin da suke da nasaba da saduwa dai wasu mu muke kawo su ta hanyar ƙara kuzari don samun nishaɗi har ya zama ba mu iya gamsuwa da sha'awar mu sai ta hanyar magungunan ƙara kuzari matsalolin rayuwa kamar talauci rashin kwanciyar hankali duk suna kawo matsalolin nan Mm, to sai kuma Ibn Abdullah Bojude ya ce yau da gobe a gaskiya tambayar ku yau tana da sarƙaƙiya ni dai na kasa kunne tsaf don in karu <laughs> da abin da za a karantar da mu a shirin yau da gobe dama shirin naku ne na matasa. <laughs> Kwarai sai ya haya danna azari da Zainab Barista Chola Maskandari da Prince Tasi Ibn Abdullah Allah sana faɗi sunan daidai suka mm. ce wato a zahirin gaskiya yau da gobe wannan matsalar tana faruwa ne sakamakon shan magungunan ƙara kuzari ba bisa ka'ida ba. A bangare guda kowa iyayenmu mata mm. sun mai da waɗannan magunguna kamar ruwan shansu. Mm. Yadda za ku ga daga ƙarshe kuma sun zame musu illa fatan mu dai a ji a gyara. Eh haka yake safina mura ce eh ai ba hana gyaran murya ba. <laughs> To sai kuma Aliyu Adamu Yola ya ce da sun hada wannan sako ne tare da DC Washington Movie. Mm. Babbar magana a nan ita ce hakika a wannan sai dai mu bar wa masu masana mm. domin mukan ba mu da ta cewa tun da dai mu ba likitoci ba ne amma za mu kasance tare da ku domin ji daga bakin ku eh, mm. a tashi lafiya To, sai Aliyu Usman taka lafiya ya ce to yau da gobe ina yi muku fatan alheri, amma muna jiran amsa wannan tambaya daga masana kiwon lafiya da za ku gayyato mana a cikin wannan fili na yau da gobe mai tarin albarka. Eh, to, mm. to Allah ya samu dace. Amin. To, ah, sai kuma ah, Sani Gulle Kampala Mm. to malam maduri mm. to Allah sa daidai na faɗa ya ce to magidanta ga faranarku saboda haka mu ƙanana za mu fake a can gefe domin abin yau na gaba ne ko tana gaba ne to ban gane hausa da yi ba mm. za dai su fake ya ce sai kabiru je ke kara ya sakwate ce yau da gobe ni dai abin da na ji ma'aurata na faɗi cewa shine dai da ɗa namiji muddin baya ci ya ƙoshi <laughs> To akai <laughs> akwai ragwanta wajen saduwarsa da iyalinsa kuma kun ga wannan illa ne ga lafiyarsa. Eh, amma kuma akwai marar lafiyar da shi kuma zai ci abinci tasu <laughs> shi kuma mai lafiya ya kasa ma shi. To sai at imam muka a shafin Twitter kenan eh. at imam underscore uba ya ce salam yau da gobe ikon Allah a gaskiya ni kan babu abin da na sani game da wannan matsalar sai na ji daga gare ku ai ka kasa kunni. <laughs> Mm. Sai boda in kai bo ya ce lafiya uwar jiki hakika karancin lafiya ga magidanci musamman ma ta bangaren bangaren biya wa iyali bukata matsala ce babba wacce tana iya yin sanadiyyar mutuwa a wurin allah shi kyauta kuma ya kare mu da lafiya amin to amin amin sai na eh, gari rijiya gari eh. rijiya ya ce hmm, yau da gobe ai saduwar kanta cuta ce idan aka yawaita ta saboda tana nakasa karfin wasu jijiyoyin dan adam idan ta haka yau in har hakan ya yawaita za mu ji a mm. bakin likita ai mm. eh, sai kuma bari in dan leka mana shafin Instagram mu ga ko da mm. mutum ɗaya mu karanta Usman Manika mai ruwan road ya ce a gaskiya ni dai a sani na akwai cutar basir da sanyin da kan ragewa maza kuzari wajen saduwa da iyali da amsu da amosanin mara to mm. shi ma yana da tashi <laughs> gudunmawar wajen rage karfin saduwa da iyali sai dai idan da wani karin haske mun ji daga likita da fatan za ku tashi lafiya sai musa hadirin asuba a ƙarshe ya ce yau da gobe sai allah to ni dai akan wannan batu na yau sai dai in saurari masana a kan batun amma ina fata ku tashi lafiya dan uwana usman da hajiya hafsat safina mm. <laughs> to mun gode dan uwa kai ma hadarin asaba a ci gaba da eh. turo mana da sakonni mm, mun gode To sai kuma kamar yadda muka yi alkawari safinatu mun ce mm. za mu ba masu sauraro dama domin su tofa albarkacin bakin su bari maimaita lambar mu alama tarawa daya mm. biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna son mu ji shin kun san wannan magana da muke ko kuma kun taba jin yadda abin ya faru ga wani ko wata amma mu ce a faɗa mana sunan mutane ba fa eh, yawa <laughs> ko kuma da kai mai tambaya a <laughs> ko mai tambaya kila kafin likita ya shigo mm. sai ya bashi amsa bari mu je gare ku eh, dan na gama da wani alayi to ga wanda daga Kaduna Salamu alaikum. Salamu alaikum. barka da yamma da kai da abokin aikin naka. Yawwa da yawwa da muke magana daga Kaduna. O abokinka Adamu Jeji daga kamfanin Kaduna Jaji Nigeria. To yayi daidai da fatan kuna na lafiya da su cika gwan nama. <laughs> To amin amin to me za ka ce ka taba cin karo da wannan matsala ko ganin wanda ya ci karo da ita? Ko kana da tambaya ga likita? na gani sosai ina da na fa gani ba dan kaɗan ba ma. To faɗa mana kaɗan ɗin. Akwai wanda ya sha irin wannan maganin na ƙara ƙarfin mazakuta. Hmm. Ina mai tabbatar maka sai da ya kwana hudu a asibiti. Hmm. Zakarin nashi bata kwanta ba. Ya jima'in hmm. ya jima'in tun yana iya har ya koma kuma abin ya zama tashin hankali wallahi asibiti aka kawo shi. Eh to an taɓa lafiyar jiki ne kenan. hankali eh na gargajiya ya sha. Eh, Wani kuma ya sha irin na baturan nan su bega da shauran. Eh. shi kuma abin da ke sa shi ciwon kai eh to fa kawai namiji akwai wani wanda ya faɗi cikin wanda kuka karanta din nan yake eh. cewa namiji ya samu abinci ya ce koshi mm. kuma ya yana dan aikin motsa jini eh to to a da muje je saboda wasu su samu shigowa zamu je a bakin likita ƙara shi assalamu mm. eh. <laughs> alaikum da wa muke magana daga Katsina hello Katsina ne eh ina ganin katsina ya katse mm. to to ba ba ba ba matsala ai eh, za a samu kila wani ya sake faduwa mm. eh amma dai kin ga abinda muke so su gane ba ma tsallan matsala kawai muke son mu je ba saboda likita yana sauraron mu yanzu haka muna tare da shi ta mm. waya abinda muke son mu je shin gaba daya a lafiyar jikin na namiji eh menene da menene in ya taba shi an samu matsala yawwa saboda saboda wani lokaci ba shan magungunan bane eh miskol. din gaske <laughs> to amma ina ga kaman akwai wani Allah lubu mana shi shi a layi bari mu ji wane ne eh, salamu alaikum salamu alaikum Aya, to yau falayi yana dan mana tutsu ne ko yana mm. musu tutsu ne ban sani ba. Mm. <laughs> Eh to to in sun kira dai ga lambar mu bari mu maimaita musu ga wanda bai ji ba alamar mm. tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ita ce lambar da za a gaya mana abin da muke magana a kai na lafiyar jikin maza musamman abin da ya shafi har al'amarin maganar mm. saduwa da iyali da sauransu to salamu alaikum salamu alaikum na bauchi ma to da an ɗauka ya kiji la'ila to <laughs> haka ni kin san kin san wani lokaci haka ne eh. wai karfan nasara baka da tabbas eh, eh wannan abu bai daɗi ba shine amma dai likita yana nan yana nan yana sauraron mu sannan kin san daga cikin sakonin nan da aka karanta mm. in cika kula kowa yana faɗan abin da yake ganin haka ne mm, to shi mm. sa da muka ce to muka ka likita kin ga sai mu gaya musu kaza da kaza sai mu ji me zai ce to ga wani nan safina assalamu alaikum assalamu alaikum sannun ku da aiki yawa barka dai da wa muke magana zaman Kabara ina muku fata alheri yawa muna maka fata alheri da wa muke magana suna magana da salisu yaro na kirkira ne da ke garin kiri a karmar kuma reman today ba gombe state to malar salisu muna jin ka kana da tambaya ne ga likita kuna yau da gobe a kullum ina fi ku fata alheri to mun gode mu muna jin daɗi da kuke saurare alalla yawwa madalla to ga wani wane ne nan kuma ya shigo hello salamu alaikum wa alaikum salam da muke magana kana magana da TJS Abdul da Kano to TJ dan Kano muna jin ka ba mu gudun mawaka wallahi aka makalla wannan matsalar ni ma na taba gani to garin yaya karshe ma dai wanda ya sha irin wannan maganin hmm. sai da ya zamanto shi an masa aiki ma eh wakilu ta jabo. wallahi tallahi to to sai dai mai fata Allah ya sa jama'a su gane eh za mu ji ai bakin likita me zai ce wa jama'a sai kuma to mun gode sosai sai ga wani nan tafi daga kwara salamu alaikum Wa salam. To da wa muke magana? Umar Abubakar ne daga Kwara. To Malam Umar muna jin ka. Na eh, ina muku fatan alheri. To muna ansawa mun gode. Na gode ni ma tun ba yau ba nike tura nike kokarin in samu in shiga Allah sarki ga shi kashi ba yau. To mun gode kwarai Malam Umar. Mun gode Umar sosai. To ni ma na ga ina muku fata alheri. Ni kan dai ba abin da zan ce ba sai dai in ce. Ai ka ce. <laughs> To mun gode ai ka riga ka ce. Ai ce amma kana fatan alheri ne yayi kyau. To bari mu zuwa ne ne. To sai an jima Umar. To ga wani nan Safina. Eh, mm. salamu alaikum. Wa alaikum salam barka da aiki. Yawa barkan mu dai da wa muke magana. Alhamdulillah kai tsaye kuna magana da Sade Sa'idu daga nan Daura. To Malam Sade Sa'idu. Dan mutan Daura barka da warhaka. Sakon ga haso biyu zamu ji. Yan kanana kanana da sun kauce eh. saboda dama yan magana sun ce eh. idan ruwa ya yi tsami sai eh, akuya mai gemu. Sai mai gemu ya ta tsoma gemu a ciki. <laughs> <laughs> Ta ta ta shata ta yarfe. Wannan ko wanda ke da matukar muhimmanci kwarai da gaske. Mm, haka. Wanda idan muka yi la'akari da rashin lafiyar nan mukan yi la'akari da irin illar da take biyowa baya. wanda wasu idan sun fuskaci ruwan larurar maimakon su tinkari likitoci su ba su shawarwari kuma su magance musu ta hanyar da ya dace sai zama da hmm. cewar sai su fada bangaren magunguna ko na gargajiya hmm. maimakon samun sauki sai dai a kara dabawa a ƙarshe muke son mu ji shawarwari daga bakin likita akan illolin ire-iren waɗannan abubuwa hmm. da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode sosai sai da Daura. Ah, da fatan in fa ana nan da rediyo saboda likita zai mana bayani tiryan tiryan na san saboda haka kuma mm. an san akwai yan kananan yara a ce kudan matsa in kuka ji kwa gaya musu in sun girma. <laughs> Eh to ga wani nan daga ina ne? Daga Kwantagora. To Kwantagora wani sunan malamin? Suna injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger. To injiniya mai gero barka da warhaka. haka. yarka da barka barka yawa muna jin ka gaskiya wanga mauli'u na ku ya gamshe ne na yi wani ciki da shi wallahi gaskiya ne to alhamdulillah ai wani lokaci wasu ana jin kunya ne amma sai an rintsa ido a faɗa gaskiya <laughs> eh gaskiya ba abin da ya muhimmanci da ya sha da waɗannan shasha abubuwa mutum koshin lahiya ka ci abu mai lahiya lahiya ka cika cikin ka hmm. ya yi waɗannan shasha saboda shasha yana kawo matsaloli da illoli kaga hmm. yanzu akan shan maganin wannan biyar da sauransu na jima'i da sai ga hmm. mutane idanu turturu ba su gani turutun eh. idanu ba sa gani sa taban kan mutane masallaci a eh. ba sa gani eh, To aya wato yana taba lafiya kenan ido yake mm, gani mutum biyu kenan suka kira wannan began usman eh to wannan bega dai <laughs> to zamu ji ko likita san shi <laughs> mu dai bamu san shi ba mm. <laughs> to to yanzu bari mu je ga likita amma kafin sannan sai mun dan shakata tukunna domin rai dangin gora ne su mm. ga halin Allah sarki ya Allah jama'a mazan ku da mata na yi sallama a gare ku buɗe kunnuwan ku ku ji ni ku mai da hankalin ku gare yau za ni so mahin wata waka sabuwa yau za ni so mahin wata waka sabuwa kamun ware wannan waka na roƙi gafara ga mazaje domin halinmu ne zanza zana wasare domin halinmu baya da kyawu ko daya domin halinmu ne zanza zana wasare domin halinmu baya da kyawu mu maza komi yake a ce mahata ne ni na yi zamne na lissafi har mu maza da kwai laihinmu da dama har mu maza da kwai laihinmu da dama maza dai na ga kun mace huska wayansu na ga sun rihe kunni gaskiya ce ba ta da daɗi kyawun baki a san shi da birki bakin wa baya da birki ko ɗaya birkin da agare ya kace kwata-kwata kai an yi an yi in kulla shi ni na giya abun don tarin keta ni na giya abun don tarin keta abun da ni ya ban mamaki lokaci yana sarmaci yarin ya ga tana a gidansu yana tala dabi da biyayya cikin gida na ta yabon shi ya durkusa ya gaida ubanta har ma ya durkusa masu inna mugun halin shi duk ya boye lura da an kace ya aura mugun halin shi zai riga nunawa mugun halin shi zai riga nunawa kaɗan kaɗan ya ce ma amarya ni zani na wurin buga music kaɗan kaɗan ya ce ma amarya ni zani na wurin buga belot kaɗan kaɗan ya ce ma amarya zani fadan in sha shayi halin maza wani <laughs> da gaskiya eh, mm. to yanzu to yanzu kuma mm. Usman za mu je ga likita Ujidid Musa don mm. ta sanar da mu me ake ciki mu ji yaya ba to salamu alaikum likita barka da warhaka kana lafiya Yawwa to layin ka dama da zaji na wani gurgur gurgur to kana jin mu amma? Eh, na Yawwa eh, amma yanzu gashi mun barka da shigowa likita. Gani ga tu Gani ga tu yawwa. <laughs> Yawwa muna ji eh. To likita ka dan jiji wasu sakonnin na san dazu da kana kan layi na maganar shin wai me ma ake nufi bari mu fara ma da tambaya ta gaba daya. Shin me ake lafiya magana ne lafiyar jikin maza? na Ok abin da ake nufi da lafiyar jikin maza shine kamar abin da ke cewa da turanci mm. mental mm. ok abin da yake magana da amarin da ya lura da wannan su hanyar su mm. ta karfin tara da iyalinsu da kuma zama da da suke tara da iyalinsu ba tare da matsala ba. Ah, wani bangare ne na ilimi da yake lura da waɗannan bangarorin da abubuwan da suke janyo matsala daga wannan bangaren da kuma hanyoyin da za a yi bi wajen cimaka da a samu matsala wajen matsala Eh. eh, to kasancewar kai kwararre ne a bangaren abin da ya shafi irin wayannan hanyoyin ruwa ne za mu ce ko hanyoyin jijiyoyi ne ko me za mu ce ba yadda kuke fassara shi ba. Me za ka ce in ana magana aka ce lafiyar maza da wannan magunguna da ake ta magana? Mm. To, yawanci wannan magungunan kamar yadda ka sani mafi akasari abu ne wanda mutane suke gaba gadi mm. ki magani su sha ba tare da an ba su shawara asibiti ko wani abu ba mm. akwai dalilai da sukan janyo wannan matsalan ta tare mm. daga maza in particular mm-hmm. wasu mafi yawan su in ga aka je daga asalin abin da ke janyo su sha Allah za a samu waraka kuma za a samu sauki eh. amma problem da ake samu shi na mutane su ke magunguna ko a kasuwa ko kuma su je su ko kuma a eh, to yanzu eh. eh, yawanci yanzu kafin mu je ganin, meye matsalar ne ta mazan ne? Meye matsalar nan ne? Na maganan matsalar da ake samu a saduwa dinnan da sauransu. Hmm. menene da me yake haddasa su? Eh me ke da me yake haddasa irin waɗannan matsalolin? Wacce matsalolin abubuwa da yawa suna haddasa su. Mhm. na farko dai yana iya faruwa daga wani abu da ake ce sinadarin hormones wasu sinadarai na jiki wanda Allah ke taimaka adam zai amfani da wajen taimaka sun gaba mm. wani zai ta irin shiga da matsala ba mm. wani lokaci kuma ƙwayoyin cuta mafi akasari kuma su wanda ɗin ɗauka ne ta wajen hanyar tara da iyali mm. wani lokacin kuma yakan iya faru ta wasu magunguna da mutane ke sha kamar maganin farsa kamar maganin hawan jini kuma mm. maganin su hanta haka wasu magungunan da za a ga side effect ɗinsu mm. shi zai janyo idan ku ce wannan karfi na gaba na yanzu a samu matsala. Mm. wani lokacin kuma daga irin abubuwan abincin da muke ci. amma su wannan lemu da ake sha a cikin wannan sauran eh, na roba da za a ga wannan shi sinadar da ake yin roba yana da matsala yana da wani abu da suna phytoestrogen. estrogen shi kuma yana nakasa dan adam especially eh, namiji kuma hmm. kuma wani lokacin yakan iya faru ta idan dan adam na ji ciwo ko kuma ya haɗari ko ya buge wajen gaban shi ko hmm. aka mishi wani irin operation aka taɓa na wasu to shi ma irin wani yana iya yi haka hmm. ko kuma idan an yi wa mutum aiki aikin asibiti kamar aikin gyaran wajen prostate ko kuma aikin gyaran wajen prostate irin waɗanda suke iya jaza na abubuwa To likita ta yaya za a yi namiji ya gane cewa bai da lafiya? Mm, ko kuma lahiya lau yake. Mm. <laughs> To, yadda za a mutum ya gane shi ne ta lura da yadda zai faru a jikin shi. Mm. Wani lokacin za ka ga wasu sun je ko wajen wannan jikin za su ga wani abu na faruwa. Na farkon lokacin na fitsari ko mutum zai zai yana jin zafi. Wani lokaci kuma za a ga mutum ya je yana ganin wani ruwa na fita a gaban shi mm. ko kuma ya rinka jin kai, ko kuma ya kumburi ko mm. kuma wani wasu ma kurajen mutum zai gani ya fi fita a jikin shi mm. to da waɗannan abubuwan hanyoyi ne da zai gane cewa to ya samu irin wannan ƙwayan cutar da suka samu a jikin shi amma kuma wajen ƙarfin da ba kusa shi kuma mutum zai ga ya je wajen yana kan ya tara da iyalin shi ko ya zo da wuri kuma da lokacin ko kuma wata mutum ta haifi gaba daya. Eh. To likita ina da tambaya. Eh, nan. Kamar yadda aka yi magana aka ce yawanci irin haka ta faru namiji ya je yana da matsala ta wurin iyalin shi sai ya je nemi irin magungunan Hausa na wanda yanzu mm. masu sauraron mu an kira wani magani wai vega. Eh, Suna ta vega wai vega eh, wani magani ne bamu sani ba. So a likitance me ya kamata <laughs> mutum ya yi? Eh me ya kamata mutum ya yi da ya je nemi maganin Hausa nan me ya kamata ya yi idan ya ji cewa yana da matsala? Ya kamata mm. ya nemi wannan matsala mm. ya je asibiti. domin idan ya je asibiti wani lokacin ba ma sai an sha magani ko ɗaya ba mm. akwai wani lokacin shi kan shi pelvic floor muscles ne yake da matsala mm, jijiyoyin idan aka koya ma mutum exercise da yake wasu jijiyoyi haka mm. da idan aka koya ma mutum wani exercise exercise ya haifa ya zama mishi matsala da wannan matsala da yake da ita wani lokacin kuma kamar da na wani sinadari ne na testosterone idan ya kasa idan hmm. aka gyara shi a kasa lurai zai dawo yadda ya kamata a cikin matsalan ta tafi a wani lokacin kuma maganin da ake bayarwa ba lallai zai sha a kan jami'a kuma hmm. su ya ba shi a cikin to to amma yawanci yawa yawa eh, ah, yawancin wannan magana da ake zaka ga maza da yawa za ga kila da suke da irin wannan matsalar ba ma sa san su yi maganar bari a san me ake ciki wani mm. yana jin kunyar ya je wani yana jin kunyar ya magana da iyali sai dai ka ga ai ta samun matsala wani kuma mm. likita da Usman idan yana da matsalar mm. ya zo ya shafi mata ba irin ta rashin karfi irin wanda duka shi da mata daga eh, suna da matsala shi sai ya coge sai ya tura ta asibiti eh me zaka ce akan wannan ne gaskiya ne to wannan muna kira ga jama'a su san cewa rashin lafiya matsala ce wanda kuma Allah da aka ji asibiti ana samun sai a mm. gare ta mm. ba abun kunya ba ne ba kuma wai gaza mu can bacci mm. abu ne wanda an haka wani lokacin ma magani ne kawai yi matsala to da an daina shan maganin sai ga an samu sauki ga al'amarin to mana kiran ga mutane da kada mutum ya toge kada mutum ya tsaya sai zai zauna a gida a yi zuwa ya yi asibiti da ya zo asibiti insha Allah ya ga likitoci za a iya taimakon shi a gyara to kamar yanzu akwai wani a shafin facebook live da muke bi yanzu haka wani al-hussein muhammad ya ce to ni likita wai me zan sha in sha'awar saduwa ta ragu ta ragu a raina misali wai in bai jin sha'awar a ran shi wannan ma matsala ce da ta shafi lafiyar shi in yanzu bai sha'awar saduwa eh akwai su akwai gaskiya kamar especially da kafan tumatiri mm. yana taimakawa sosai dare da gaske da eh. kuma exercise akwai abin da ke exercise generally mutum ranka Mm, motsa jiki yana yawo yana ko motsa jiki hello yawa lai ne ke dan tutsu kaɗan hello to ina ga likita fa mun rasa shi ma kenan <laughs> to amma tunda ba komi za mu iya mu dan karanta sakonni akalla dai mm. likita ya ba mu sakon cewa motsa jiki mm. in kika kula duk gaba ɗaya da ya tattara maganar mm. ya nuna cewa akwai wasu abubuwa da in ka je asibitin in kana da matsala ka je asibiti likita zai baka shawarwari ne mm. ba ma sai ka sha magani ba eh. eh wani za a ce ka motsa jiki wani za a ce kai wani ne kamar kuma Usman Naji yayi magana kamar da faffan tumatir ko eh, yace haka eh yayi magana shi eh. shi ma to ina ga kila za bayan mun sauka ƙasa za mu sake tattauna da shi mu ji inda wasu bangarori da ya kamata in zai tabo bai gama tabo su bakin gama ko mai zuwa sai mu sake shi dama maimakon kan mu shiga haƙƙin jama'a da suke son su ji abubuwan da ke faruwa faruwa din mm. to amma ga wasu sakonnin safinatu daga nan bari dan karanta guda ɗaya mm. ah, abubakar ne shi ya ce yakubu na maka ya ce ina miƙa gaisuwa ga ma'aikatan biyu to muna amsawa sai mu ce bari mu dan shakata da wannan kaɗan. Mm. bismillahi Allah sarki. jama'a mazan ku da mata na yi sallama a gare ku buɗe kunnuwan ku ku ji ni ku mai da hankalin ku gare yau za ni so mahin wata waka sabuwa yau za ni so mahin wata waka sabuwa kamu ware wannan waka na roƙi gafara ga mazaje domin mu ne zan zana wasare. domin halin da daya halin maza sai a hankali to to amma zai yi kyawun insha Allah mm. eh. to abin da zan ce masu sauraro shine duk waɗannan naga akwai sakonni da yawa sabi na mm. mu zauna mm. in muka sauka mu tantance sakonnin nan da tambayoyin da na gani mutane sun yi a nan sai mu waro su sai mu sake nemo Dr. Ujudun insha Allah sai mu ji sati mai zuwa me zai iya gaya mana akai da haka zamu sallama kan yanzu kan ta Sada dangi. Sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai ni Usman na Ahmad Kabara a madadin Maryam Bashir Bugaji ta mu a shafin Facebook Live nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya daya Birkin da agare ya katse kwata-kwata, kai an yi in kulla Go.